da mataimaki da zai kare masu azaba. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين daga cikin munafukai akwai wanda ya wa Allah alkawari ya ce idan Allah ya bamu daga falalarsa tabbas za mu yi sadaka ga mabukata kuma wallahi za mu kasance cikin mutanen kwarai.